This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. ina tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto kanan labarai. Boko Haram ta kaddamar da sabbin hare-hare a Nijar da Kamaru jiya Litinin. Shugaban Amurka ya ce zai dakaci sakamakon shawarwarin ƙasa da ƙasa da za a gudanar kan rikicin Ukraine kafin ya yanke shawara ko za a baiwa Ukraine tallafin makamai. a iraki wasu tagawayen hare-haren bamamai sun halaka akalla mutum goma sha biyar a ciki da kewayen birnin bagadaza to kanin labarin kenan bayan labaran duniya sun faɗi cewa sun ceto Chuba abin ya zama ƙarya. Sun faɗi cewa suna shiri tsakaninsu da Boko Haram abin ya zama ƙarya. Alhaji Abubakar Sokoto a kan jami'an tsaro muna da ƙarin bayani an jima. Tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim baban gida ya yi magana a kan taron majalisar ƙasa da suka yi da ɗage yin zaɓe shi ma muna da ƙarin bayani an jima. Kuma kamar kowace ranar Talata Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Boko Haram daga Najeriya ta ƙaddamar da sabbin hare-hare a Nijar da Kamaru jiya Litinin a daidai lokacin da shugaban ƙungiyar ya alwashin zai samu galaba kan sojojin ƙasashe da suke taron dangi kuma suke fafatawa da ƙungiyarsa. Shaidun gani da ido suka ce ƴan bindigar sun kai hari kan wani gidan fursuna a kudu maso gabashin Nijar a garin Difa amma sojojin Nijar suka fatattake su. Zuwa yanzu babu wani bayani da aka samu kan yawan mutane da harin ya ritsa da su ko akwai kuma fursunoni da suka tsere. Daga bisani ne aka samu rahotanni daga arewacin kamar cewa mayakan sa kan sun kama wata motar bas da mutane a akalla goma sha takwas. Wani mazaunin gari da ake kira Koza ya ga kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa mayakan sun tuka motar zuwa ta kan iyakar Najeriya. a wani faifan bidiyo da aka sa a dandalin youtube ya nuna shugaban kungiyar ta boko haram abubakar shiƙau yana ba'a ga rundunar sojojin yanki dubu bakwai da ake shirin girkewa cewa ai sun yi kaɗan domin mayakansa za su karkashe su ɗaya bayan ɗaya hakanan kuma ya yi barazana ga shugaban chadi idris debi wadda sojojin ƙasarsa suka fafata da mayakan boko haram a najeriya da niger da kuma kamaru cikin makon jiya. Shugaba Amurka Barack Obama ya ce zai dakaci sakamakon shawarar kasa da kasa da za a gudanar a wannan makon dangane da rikicin da ake yi a Ukraine kafin ya yanke shawara ko gwamnatinsa za ta bai wa Ukraine ɗin tallafin makamai domin ta kare kanta a fafatawa da take da 'yan aware waɗanda Rasha ke ɗaurewa gindi. Mr. Obama ya yi wannan furucin ne a jiya Litinin a nan birnin Washington DC. a taron da suka yi da manema labarai tare da shugaban jamus angela merkel shugaban na amurka ya ce ya fi son a yi amfani da dabarun diplomasiya da kuma takunkumin kare tattalin arziki wajen kawo ƙarshen goyon bayan da rasha take bai wa 'yan tawayen ukraine rikicin da aka fara watanni goma da suka wuce wanda zuwa yanzu ya hallaka akalla mutane 5,400 Duk da haka Mr. Obama ya ci gaba da cewa ya bai wa hadimansa umarnin su yi nazarin hanyoyin da Amurkan za ta bi ta taimaka wa Ukraine da makamai idan har matakan diplomasiya suka gaza kawo zaman lafiya. Shugabannin Ukraine sun dage cewa ba su makamai ya zama wajibi domin daƙile nasarori ta fuskar soja da 'yan tawayen suka samu a baya-bayan nan ya kuma kawo ƙarshen tawayen da ake yi a ƙasar akan iyakarta da Rasha. a nata bangaren shugaban jamus angela merkel ta ce ba za a iya warware rikicin ta fuskar kafin soja ba ta dage cewa diplomasiya ce kaɗai za a iya wato za a iya amfani da ita wajen warware rikicin a iraki wasu tagwayen harin bama bamai sun halaka akalla mutum goma sha biyar a ciki da kewayen bagadaza babban birnin kasar a hare-haren da 'yan sanda suka ce ya hada har da harin kunar bakin wake a unguwar da galibin jama'a ta 'yan shi'a ne a fadar kasar harin ƙunar bakin waken da aka kaya unguwar da ake kira hadimiya ya halaka mutum goma sha uku ya jikkata wasu mutane akalla arba'in da biyu akwai muhimman wuraren ibada masu daraja ga yan shiya a wannan unguwa babu dai wanda ya fito nan da nan ya dauki alhakin kai wannan harin amma ana yawan aibinta ƙungiyoyin mayakan sa kan yan sunni waɗanda suke auna yan shiya an tada bam na biyu ne a ƙauyen da ake kira husainiya inda aka halaka akalla mutum biyu waɗannan munanan hare-hare suna zuwa ne bayan jerin fashe-fashe da suka auku ranar lahadi da suka halaka akalla mutum talatin da bakwai sa'o'i bayan da hukumomin ƙasar suka kawo ƙarshen dokar hana fita cikin dare da aka yi aiki da ita kusan shekaru goma a bagadaza a halin da ake ci kuma an fara shari'ar wani sojan kundumbalan amurka wadda ya bace a iraki fiye da shekaru goma da suka wuce sai kuma ya bayyana a lebanon jiya ne aka fara shari'ar kofur wasam hassun a gaban kotun soja kan zargin ya bar bakin aikin sa ba tare da izini ba an gudanar da ana gudanar da shari'a ce a wani sansanin sojin amurka da ake kira lehun a jihar carolina ta arewa da ke gabashin amurka lauyoyi da suke kare kofur hasun sun dage cewa mayakan sa kai ne suka sace shi a 2004 To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara ran gadi na kwanaki biyu a Masar, ziyarar da yake da zumar inganta dangantaka tsakanin ƙasarsa da Masar. Jiya Litinin ne shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tarbe shi a babbar tashar saukar jiragen sama da ke alkahira. Shugaban na Rasha shine shugaban wata ƙasa da ba ta larabawa ba wanda yake goyon bayan shugaba Sisi wanda yake fuskantar kakkausar la'ana daga amurka saboda mummunar matakan da ya ɗauka na murkushe 'yan hamayya tun bayan da aka hambarar da shugaba muhammad morsi na ƙungiyar muslim brotherhood da sojoji suka yi wa juyin mulki a watan yuli na shekara ta 2013 an kashe ɗaruruwan magoya bayan mr morsi aka ɗaura wasu dubbai a wani matakin murkushe su tun bayan da aka hambarar da gwamnatinsa A cikin wata sanarwar da fadar Kremlin ta shugaban Rasha ta bayar ta ce Mr. Putin da shugaban na Masar yau talata ake sa ran za su tattauna akan halin da ake ciki a kasashen Iraki da Siriya da Libya da kuma rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Ofishin shugaban Masar ya fitar da sanarwar cewa shugabannin biyu za su sanya hannu akan wasu yarjejeniyoyi yau talata sai dai jami'an kasar ba su ba da bayani akan irin yarjejeniyoyin ba. a halin da ake ciki kuma je litinin masar ta dakatar da dukkan wasannin kwallon kafa ta kuma ba da umarni a gudanar da bincike a kan mummunar tarzoma da ta auku a wani ƙauye tsakanin jami'an tsaro da kuma masu sha'awar kwallon kafa al'amarin da ya haddaka fiye da mutane ashirin labarin duniya kenan kuka gama je. an jima kaɗan za ku ji hira da janar ibrahim babangida tsohon shugaban najeriya akan ɗage zaɓe da kuma taron majalisar ƙasa da suka yi to amma a halin yanzu wasu jaridu irin su jaridar vanguard sun ba da rahoton cewa ɗage yin zaɓe dabara ce ta gwamnatin najeriya na ganin cewa ko ana so ko ba a so tilas shugaba jonathan ya ci zaɓe za ta kuma yi haka ne ta hanyar ganin ta canja shugaban hukumar zaɓe profesa tahiru jega kuma ta tabbata cewa janaral muhammadu buhari dan takarar shugaba na jam'iyyar apc bai tsaya takara ba shi kuma ta hanyar amfani da kotu a kan batun takardun makarantarsa wakilin sashen hausa nasiru ilhika ya dubi wannan al'amari vested interest for some reason want me to resign when my conscience doesn't tell me. Wa'adin aiki na zai kare ne a watan Yuni na wannan shekarar kuma ba wanda zai yi min wata barazana na ajiye aiki. in abun ajiye aikin ya zo zan ajiye shugaban hukumar zaɓe farfesa tayiru jega ke mai da martani ga masu kiran yayin murabus da suka hada da dattijon yan neja delta da shugaba jonathan ke girmamawa edwin kilak raɗe raɗe sun fito a jaridun najeriya da ke zargin akwai wani shirin tunkuɗe jega daga mukaminsa sai a naɗa wanda zai zama ɗan amshin shata nan tuni wasu sun shiga babbar kotun tarayya don kalubalantar ɗan takarar adawa janar buhari kan dambarwar takardarsa ta kammala sakandare yan ƙungiyoyin fararen hula da wasu jam'iyyun adawa na matsa lambar abi ka'idar sabuwar ranar da ci gaba da ɗage ta ka iya kawo rudanin tsarin mulki. sunana alhaji abubakar abdullahi sokoto sakataren jam'iyyar upn taɓarɓarewar tsaro muna ganin ba hujja ce wadda ta kama ba yan najeriya yanzu ba su da amincewa ta hakikani ga waɗannan hukumar tsaro ta najeriya saboda abubuwa guda uku sun faɗi cewa sun ceto chibo girls abin ya zama ƙarya sun faɗi cewa suna shiri tsakaninsu da boko haram abin ya zama ƙarya sun faɗi cewa sun kashe abubakar shekau abin ya zama ƙarya to wace irin kuma magana za su ɗama yan najeriya su da ita dattijon adawa injiniya sa'ad abdullahi na nuna da damuwa ga yadda ya jami'an tsaro ke tsoma baki a harkar hukumar zaben. Su fada da ya kamata ministan tsaro shi Ali Busau da shi za su yi kuma intan ya yi wa shi commander in chief magana. Muna fa ganin halaka muna shiru da littafan mu da ƙananan kowa yana gani fa gashi halaka ce take samun mu a ƙasar nan. Mun biyo wa mutane kawai da ba su da vision ba su da sense of direction kuma komi yana tafiya yanda za mu je ƙasa ta je ga halaka. Talakan Najeriya ya tashi kawai mu jaje mu fidda kitse a wuta kuma kuma duk wani yau alkalin da ya ce za a je a sayi shari'a wurin shi to duk abin da ya same shi a ƙasar nan shi ya so injiniya ba ka ganin maganganun kan nan kana nema ka tunzura jama'a bayan ana kira ga ayi hakuri a zauna lafiya a'a to ai ba wai an ce jama'a tu yi tashi hankali ba ya yanzu kai kana gani da hankalinka a bawa wasu kuɗi a je a ce wai wai su je su yi ƙara ƙaran me za su yi ba ga jam'iyyar PDP da ke cewa sam bata kulla wata kungiya kungiya kan hukumar hukumar zaben ba wasu jam'iyyu ma da ke kawance da PDP na cewa matakan ba su da hadari ga demokradiya. Sunana Alhaji Sa'id Baba Abdullahi, National Secretary African Democratic Congress. Ba wai dage zaɓe ba ne, zakuɗawa ne, kamar kana tsaye wuri zaka shiga ɗaki aka ce zakuɗa. Ka zakuɗa amma ba hana ka shiga wannan ɗakin ba. Shin jega zai tsallake wannan siraɗin na samun gudanar da zaɓen koko dai za a ɗage shi daga hukumar kamar yadda ya dage zaɓen? Shin jami'an tsaro za su iya kwantar da fitinar arewa maso gabas takwas cikin mako shida abun da ya zama zahiri shine sabanin magana da farko aka ɗora buƙatar ɗage zaben da rashin raba miliyoyin katunan rajistar zaɓe inda daga bisani aka ce a'a maganar tsaro ce ta jawo cikas ɗin nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya mun gode nasiru abokin aikin mu ibrahim alfa ahmed ya samu damar zanta da tsohon shugaban najeriya General Ibrahim Babangida a kan batun ɗage zaɓe da kuma taron majalisar ƙasa da suka yi. na fatar za ta iya domin abin da nake so ka tuna lokacin da muka yi shi wannan council of states inec tana da zaman kanta tana iya aikata abubuwa don constitution ya bata dama ta yi haka to ba daidai bane a ce mu national council of state za mu je mu gaya mata cewa ga abin da za ta yi amma muna iya ba ta shawara ga abin da za ta yi shawarar da za mu bada za mu bada a cikin doka ne mun ce ok gara su je su duba ya gaya mana duka abubuwan da suka yi kuma gaskiya sun yi kokari to amma akwai wasu matsaloli da suka taso muka ce to duk saboda haka ya koma ya yi magana da su in ya so daga baya ya dawo bayan ya gama waɗannan bincike da maganganu da ya da su abinda duk ya zo ya ce mana ba mu da 'yancin mu ce a'a ba da gaske yake ba akwai damuwa da ake bayyanawa game da yadda zaben nan ya dosa akwai waɗanda suke barazana daga ɓangare guda cewa idan ɗan takararsu bai ci ba za a samu tashin hankali a cikin ƙasa akwai ɗaya ɓangaren ma da suke barazana cewa lallai ɗan takararsu bai ci ba za a samu tashin hankali wadda an san irin haka na faruwa da farko kafin ma a yi nisa katuna an haɗa mutane su 'yan takaran guda biyu da shugabannin um, kamar su an yi su kofi anan duk sun zo sannan ga general buhari ga kuma president goodluck duk an haɗu an yi magana cewa lalle ba za a yi zaɓe cikin tashi hankali ba cewa za su bi wannan dokan wannan kaɗai ya nuna wa jama'a magoya bayan su cewa manyan su ba sa son tashi hankali kuma tun da masu bi ne za su tabbatar cewa tun daga abin da manyan su ke so kar a tashi hankali su ma ba za su yi ba a zaman ka na kamar uban ƙasa wani irin kira ne za ka yi ga jama'a game da irin yadda suka ɗauki waɗannan al'amura na siyasa da suke gudana yanzu ai duk ƙasar da ake siyasa akwai irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba wanda zai ce yakin tana da amfani so a halin yanzu ina zaton na kyakkyawan zato cewa mutane sun san amfanin zama lahiya a ƙasa ba za a ci gaba a ƙasar nan ba sai an zauna lahiya abin da kullum nake cewa idan dai ka imani ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan to ashe ko ba za ka so ƙasar ta birgaje ba ashe ko inda duk yake mafaka ne a gare ka to tilan za ka tabbatar mafakan nan tana zaune cikin lahiya in ka taso da gudu kana neman inda za ka fake wannan ƙasar za ta baka wannan mafaka da ake nema. General ibrahim babangida kenan a shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu za ku ji irin hasashen da janar ɗin ya yi gani da yadda harkokin siyasa suka wa jama'a kai kada dai amince ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi da za a saurari tsakan mai wuya. tsaka mai wuya. jam'iyyar pdp ita rigimanta mai sauki ne wanda idan ta kama ta ita akan shirya su kuwa jam'iyyar apc idan suka kama rigimar su ta kan ci su har iyaka zaben duk mukamin da yake kasar nan yana da shugaban kasa ne kawai bar jam'iyyar pdp sanata ya bari minista ya bari gwamnoni sun bari spika ma wanda yake kai ya bari to ina gani wani dan ne a cikin su maganar da yake faɗi na an gaji da jam'iyyar pdp ƙarya ne apc wata fitila ce daga ubangiji allah ne ya riga haska abin shi daga zaɓe ko dawa da shi ba zai taɓa dakushe laifin da muke ciki ba. Jama'a ku da wannan lokaci mu da sadom da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. To da Bahaushe ya ce tsawon giwa ya taka na raƙumi dole mu canja alƙiblar mu na wannan shiri za mu ja burki kenan daga muhawarorin da muke ji na jiha-jiha game da zaɓuɓɓuka da 'yan takara da sauransu. Mutum kare magana da ɗage zaɓen nan da aka yi na Najeriya wanda ya kamata a ce an yi shirin 14 ga watan nan yanzu aka dage shi sai 28 ga watan gobe da kuma 11 ga watan afrilu daga bayan allah ya dama dawo mu ci gaba da waccan muhawara din kan wanda ya kamata a zaɓa ba da bata lokaci bari an haɗa ku da wakilin mu na kaduna nasiru yakubu birnin yaro wanda ya haɗa mana muhawara akan ɗage zaɓen nan su waye ka samu ka janyo mana nasiru Bari in fara da hannuna na dama za ka faɗa mini sunanka sannan kuma ka amsa wannan tambayan. A matsayinka na ɗan jam'iyyarka menene kake ganin wannan daga zaɓe da aka yi zai jawo ko kuma ya kuka ji da wannan daga zaɓe da aka yi a suna na alhaji muhammadu sabo joga ina ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar pdp a karamar hukumar igabi da kuma jihar kaduna a gaskiya fi sabilillahi maganar daga zaɓe mu kanmu ba mu so a daga wannan zaɓe ba amma allah da ikonsa saboda abu ne wanda yake ya kunshi al'umman ƙasa gaba ɗaya da kuma maganan tsaro a ciki to mun yarda da abin da mahukunta suka yi kuma muna tabbatar ma a 'yan najeriya za a samu nasarar wannan daga zaɓe da aka yi domin a samu a shirya zaɓe ingantacce wanda za a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Aisha zuwa ba ka ganin ɗage zaɓen nan da aka yi wasu suna ta cewa jam'iyyar PDP ne ta sa aka ɗage zaɓen nan saboda ganin cewa watakila abin ba zai mata daɗi ba. a wannan no no no ba haka bane wannan mutanen da suke faɗan wannan magana suna faɗan abin da yake ba su san shi bane a gaskiya fi Lahi in za mu ce jam'iyya ne akwai jam'iyyu fiye da jam'iyya guda goma sha ɗaya ko sha uku wanda su suka fara kawo ma shawara a ɗaga wannan zaɓe ba jam'iyyar pdp ba wannan don mutum ya faɗi cewa jam'iyyar pdp ita ne ta jagoranci domin a ɗaga wannan zaɓe ba gaskiya ne ba jami'an tsaro na ƙasa su suka kawo cewa wannan zaɓe za a yi shi ba tare da sun shirya ba ya kamata kuma a ɗaga shi domin samu sararawa samu shirye-shirye da za a yi domin kare mutuncin zaɓen da al'umman ƙasa tsaro na ɗaya daga cikin abin da jami'an tsaro suka ba da dalilai cewa ba za su iya ba da tsaro ba lokacin da za a yi wani zaɓe shi yasa suke so a ɗaga shin ba ganin cewa abin da aka ba yi shi a cikin shekaru da dama ba a cikin sati da kawai za a iya aiwatar da shi. eh ba maganan cewa abin da ba a yi shi a tsawon shekarun da aka yi ba a cikin sati da za a yi shi ai kowa ya san cewa jam'iyyar pdp ta taka rawan gani musamman wajen tsaro a ƙasar nan wannan al'amari ne wanda ya zo daga allah kuma ba wanda zai yake jagoranci zai ce zai ji daɗin abin da yake faruwa na rashin tsaro a wannan ƙasa namu najeriya saboda haka wannan abun ba wai na jam'iyyar pdp ba ne na dukkan ɗan najeriya ne ce ga ɗaya abokin tattaunawanka shin ya kuka ji game da maganar ɗaga zaɓe da aka yi wanda ya kamata a ce an yi su a ranakun 14 da kuma 28 ga wani wata. sunana honorable nasir ibrahim rigasa memba ne a jam'iyyar apc na jihar kaduna kuma yana cikin midiyatin ɗin malam nasir ahmed rufai to alhamdulahi mu musulmai ne muna imani da duk kaddara da sami wannan daga zaɓe ya zama kaddara don so samu ne na duk jama'an najeriya ba wanda ya so daga wannan zaɓe amma duk abin da mutum allah ya kaddara ya kamata mu musulmai masu cikakken imani mu imani da haka fatanmu Allah ya sa wannan daga zaɓe ya zama mana alkhairi da mu da kasan gaba ɗaya kamar yadda shugabanninmu suke kira ga duk jama'a magoya mu dan Allah ai hakuri a cigaba da du'a'i Allah ya tabbatar mana nasarar da muke hange ta tabbata akan mu insha Allah wannan nasara da kace kuke hange shi yana daga cikin abin da yasa wasu suke ta ganin cewa ai saboda APC ta kamo kila za ta ci zaben nan shi yasa aka daga PDP ta ji tsoro a ra'ayinka menene gaskiyan alamar kai gare ka to ai abu ne wanda duniya ta riga ta fassara shi kowa ya gani jama'a su ne ake mulka kuma su suke da ra'ayi kuma su suke faɗan abin da suke so kuma su suke ba da abin da suke so ga jama'a a zagayen da mai girma shugaban ƙasar mu yayi janar muhammadu buhari na gobe in allah ya yarda kowa ya ga irin jama'a dimbin jama'a da suke tarban shi haka malam nasir ahmed yan rafai kowa ga irin dimbin jama'a da suke tarbe shi to ganin wannan guguwar canji ne da ta zo da wannan guguwar canji ne ta zo ta bangaren siyasa a ƙasa ana neman canji saboda shekara goma sha shida da ake ciki an samu koma baya ne a ƙasar fiye da da baka zato ta tsaro ta bangaren lafiya ta bangaren ayyuka da sauransu to mutane sun zaku da samu wannan canji suna gab da su mika zaɓensu a ranar da suke ganin za a sai suka samu canji to kaga dole kowa abin ne ya so samu rai musamman mutanen mu na wasu dawo gida ma zan su wasu koma can dan su to an samu haɗa ga mu dai muna ƙara kira da a zauna lafiya a yi ta biyayya ga duk dokar da aka ba mu dai ranar zaɓe duk jama'ar jam'iyyar apc na ƙasa baki ɗaya tun daga farko kowanne ya zo ya zaɓi ɗan jam'iyyar apc tun daga sama har ƙasa ranar zaɓe nan ne kawai za mu kwato kan mu yanci ba da faɗawa ba shi hankali ba ganin kuma na da ko na ya ƙara samuwa muku ganin kila ko abubuwa za su iya sakarkwacewa wasu kuma su canza ma ra'ayinsu ai duk abin da Allah ya riga ya haska shi wallahi tallahi ba abin da zai iya rage shi apc wata fitila ce daga ubangiji Allah ne ya riga haska abin shi daga zaɓe ko dawa da shi ba zai taɓa dakushe mu kaifin da muke ciki ba banda ma wata martaba da ɗaukaka da zai Allah zai ƙara wa jam'iyyar don wannan abu zai ƙara mana muhibba ne mai ƙara ba mu kaimi inda duk muke da kurakuri mu ƙara tashi tsaye mu ƙara jawo jama'a mu ƙara jajircewa a tsara a kashe a tabbatar an tabbatar an yi zaben na an ce kada jami'ar APC tun daga sama har ƙasa ba mu da canji a 'yan takarar mu duk sun fice canji a duk inda suke. Zai sabu joga kaji ji abin da abokin tattaunawa ku ya ce ganin cewa watakila an gaji da jam'iyyar PDP ne shi yasa daga zaben nan aka dage zaben nan ana ganin jam'iyyar APC za ta ci zabe. Shin ba ganin cewa akwai kaman alamun gaskiya game da abin da yake faɗi? wani ai abin dariya ne ma maganar shi magana ne kawai wanda yake wanda yake yana kamar tambele a al'ummar najeriya tun ne ake harkokin siyasa a jam'iyyar pdp maganar da yake faɗi na an gaji da jam'iyyar pdp ƙarya ne ba gaskiya ba ne saboda jam'iyyar pdp duk abin da yake faɗan nan na alheri koko ci gaban ƙasa ta kawo a ƙasar najeriya musamman shi kan shi ɗan jam'iyyar pdp ne amma wani canjin ra'ayi saboda neman mulki ko son wani abu na duniya ya sa ya bar jam'iyyar ya koma jam'iyyar cpc kuma ina tabbatar maka cewa yana magana cewa shugaban ƙasansu jama'a ko gwamna ina tabbatar maka da cewa taron da aka yi a jihar kaduna ya nuna ma duniya cewa goodluck ibele jonathan ya nuna ma duniya cewa 'yan takara ne fitacce wadda yake ya ba da mamaki wadda su da kansu suna faɗin cewa ba isa a kawo shi kaduna ba kuma an zo an yi taron a kaduna cikin kwanciyar hankali da lumana kuma ina tabbatar maka gwamna muktar ramalan yaro gwamna ne wanda yake bai da tsara a dukkan matasan gwamnonin da suke ƙasar nan gwamna muktar ramalan yaro ya taki sa'a saboda zuwan shi jihar kaduna muka samu ɗaukaka da zaman lafiya da lumana mun tabbatar da cewa a goben nan yanzu nan a ce an sa akwatin zaɓe ina tabbatar maka da cewa mu ma ƙasa da sama jam'iyyar pdp za mu ci zaɓe da albarka annabi da alƙur'ani. sabo joga rigingimin da ke cikin jam'iyyar pdp ba ka ganin zai ba ku tsoro domin ko a yau din nan akwai wani jigo a cikin jam'iyyar ku da ya bayanin cewa akwai manya a cikin jam'iyyar ku da suna ganin jam'iyyar tasu ce don haka sun hana ruwa gudu. wallahi wannan ba gaskiya ba ne babu wata jam'iyya babu wani gida wanda za a tara mutane da yawa a ce ba za a samu wani rigingimu ba tilan ne a samu rigingimu a gurin da aka tara mutane masu yawa saboda aka jam'iyyar pdp ita rigimanta mai sauki ne wanda idan ta kama ta ita akan shirya su kuwa jam'iyyar apc idan suka kama rigimar su ta kan ci su har iyaka zaben alai nasiru riga ba gani cewa eh, canza ranar zaben nan zai iya canza ma wasu daga cikin al'umma ra'ayi ko kuma a samu dama na yin wasu abubuwa da za ku rasa wayan za su zaɓi jam'iyyar apc a ranakun zaɓen da aka canza kan mutum da wannan zaɓe zai ƙara ba jam'iyyar apc ne martaba da ƙarin jama'a saboda wanda ma bai fahimci ana zalunta mu ba ko ana son a yi mana magudi ko ana son a nuna mana karfin gwamnati yanzu ya tabbatar ana son a nuna mana ko magana da dan kwana yake magana da dafi da ai ni dan auta ne ma a cikin wanda suka bar PDP duk mukamin da yake kasar nan ina da shugaban kasa ne ko bai bar jam'iyyar PDP ba sanata ya bari minista ya bari gwamnoni sun bari spika ma wanda yake kai ya bari to ina gani horarwar nasiru ibrahim gasa wanda dan auta ne a cikin su zalunci ne bisa abin da shi kan shugaban jam'iyyar zai faɗa ya ce rashin adalcin jam'iyyar nan da zalunci ne take shi ya sa mutanen da suke barinta to ka ko magana wannan dan autan su da suka turo wani magana ne tunda uban jam'iyyar ya tabbatar da wannan zalunci mu abin da muke kira jama'a dan Allah dai ai hakuri a ci gaba da mana du'a'i a ci gaba da roƙon Allah Allah ya zauna da kasanan namu lafiya ya ba mu nasara a wannan zabuka da za'a yi kuma nasara tana tare da mai hakuri inna allaha ma sabirin duk mai haƙuri yana tare da ubangiji in Allah da haƙuri da juriyar da muka yi in sha Allah shi zai kai mu ga nasara don wannan a tarihin Najeriya ba a taɓa samun national opposition party ba irin wannan karan tunda dirjin ɗin da aka yi kowace opposition za ga an ce a'a arewa suna da nasu bangaren yarbawa suna da nasu bangaren ya suna to apc ita ce national opposition party wanda ba a taɓa yin ta a najeriya ba kuma sai dai mu tunanin gaba amma a yanzu ba wata jam'iyya tun kafa najeriya tun daga 1960 zuwa yau da sa martaba na jama'a na ƙasa gaba ɗaya suka amshe ta suke tafiya da ita suke son ta irin jam'iyyar apc haka kuma 'yan takara shin akwai wani dama da pdp take da shi na ƙara ɗaura mara ganin cewa an kara kwanaki domin ƙara samun kudu daga jama'a akwai kuwa babu shakka mu mutane ne wanda yake ba mu da foma da cika baki a sai dai in lokaci yi a gani mu ba mutane ne wanda muke zama kaman takuta ha irin na maroƙa wanda ba su san menene ake nufi da siyasa ba duk maganganun da zaka samu mun faɗa zaka ga muna faɗa magana ne tsakaninmu da Allah kuma tabbacin abin da yake zuciyarmu kenan muna tabbatar ga cewa jam'iyyar PDP ta samu dama da za ta sake ɗamara ta nuna ma duniya cewa jam'iyyar nan da aka santa wadda a ƙasan Afirka gaba ɗaya babu wata jam'iyya kamanta tana nan daram dam da wannan ƙarfi nata da mutuncinta. ta gaishe ku malamai to jama'a sai makon gobe Allah kai mu za mu zo mu ci gaba an Allah yadda yanzu dai muna godiya ga wakilin namu na Kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro da bakin sa Alhaji Muhammadu Sani Joga na PDP da kuma honorable Nasiru Ibrahim Rigasa na APC a madadin su duka ne ne ali Mustapha Sakwata a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC To madalla yanzu kuma za mu kammala shirin da takaitattun labarai kamar yadda muka saba. Kungiyar Boko Haram daga Najeriya ta kaddamar da sabbin hare-hare a Nijar da Kamaru jiya Litinin a daidai lokacin da shugaban kungiyar ya yi alwashin samun galaba kan sojojin kasashe da suke taron dangi a fafata da ake da kungiyar. Shaidun gari da ido suka ce yan bindigar sun kai hari ne kan wani gidan fursuna a kudu maso gabashin Nijar a garin Difa, amma sojojin Nijar suka kore su. Zuwa yanzu babu wani bayani da aka samu kan yawan mutane da harin ya ritsa da su ko akwai fursunoni da suka tsere. shugaban amurka barack obama ya ce zai dakaci sakamakon shawarwarin kasa da kasa da za a gudana cikin wannan mako dangane da rikicin da ake yi a ukraine kamin ya yanke shawara ko gwamnatin sa za ta baiwa ukraine tallafin makaman yaƙi domin ta kare kanta a fafata da hukumomin ƙasar suke yi da yan aware waɗanda rasha take ɗaurewa gindi shugaban rasha vladimir putin ya fara rangadi na kwanaki biyu a masar ziyarar da yake da zammar inganta dangantaka tsakanin ƙasarsa da masar jiya litinin ne shugaban na masar abdul al-sisi ya tarbe shi a filin saukar jiragen sama da ke alkahira ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin ciki har da ra'ayin da jama'a suke ci gaba da bayyanawa dangane da ɗage yin zaɓe da gwamnatin najeriya ta yi a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki don mai ce ke cewa sai an jima a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.